Ma'anzalna أنزلنا عليك القرآن لتشقى wannan manzo ba mu saukar maka da alkur'ani don ya zama sababin ka wahalar da kanka ba don ɓacin ran bijirewar da mutanenka suka yi na ƙin imani da shi